ذات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to ina mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da wannan zama mai albarka a wannan rana da kuma 'yan uwana wanda suka zo daga nesa don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci da ku kuma masu saurare Allah ya saka muna alheri da wannan zaman da muka yi kuma Allah ya haskaka muna ilmin da aka faɗa a cikin wannan wurin muhadarar da Sheikh Ja'far yayi ba ta buƙatar taliki don abin da ya kamata a faɗa ya faɗe shi ta hanya yadda yake sauƙaƙaƙa da fasaha da bayani mai kyau Allah ya saka mishi alheri abinda kawai zan yi shi ne kawai in ɗan ƙara abubuwa wanda nake ganin zamu mu ƙara samun fa'ida a kai shi mahimmancin shugabanci kamar yadda bayyana eh, wato haɗa kai haɗa kan musulmi wajibi ne cikin wajibin addini musulunci kamar yadda kake in ka ja an kiran sallan azhar zai nan da yan mintoci kaɗan za a yi wajibi ne akan ka ka je kai alwala ka shigo masallaci a sallah da kai ko akwai wani a cikin wanda yake ji wannan ba wajibi bane akan shi eh to abin da ya wajabta kai sallar azhar wannan abin shi wajabta mu mu haɗe kada mu rarrabu wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan umarni ne na Allah da kuma nahayi da hanayi amma shaitan ya mai da mu muna kula da umarnin Allah na ibada mu mance da wayansu umarni da yi na wayansu babi daban a ce in ka zo ka ce ka kira mutane su zo su haɗa kansu ba wata maslaha ce taka ba domin yanzu a Najeriya wato kowa shakkan kowa yake kowa shakkan kowa yake kowa tsugun zato da kowa ke yi abinda na lura kenan akwai wani sarki na jefa da shi kokarin shi ma ya bada gudunmuwa na kokarin yunkurin wannan haɗin kan da za a yi ya marhaban amma kuma sai sarkin ya ce sai hattara da 'yan siyasa in hattara da 'yan siyasa to na yi shiru ban ce mai zan yi ba ko ba zan yi ba amma dai a raina duk muna tunani lokacin da zan je wurin sarakunan nan akwai wasu kuma talakawa ke ce mu sai hattara da sarakuna har ina son ce to ai kafin zuwan nan fadar akwai kuma talakawanku da ke son hattara da ku ah, to su ma talakawan da suke son hattara da sarki akwai malaman da suke cewa kai hattara da talakawan nan akwai yaudara gare su ka je wani mai kuɗi sai sai kai hattara da malamai fa ba a yi gare su ka je wani ɗan siyasa shi ma ya ce ki hattara da masu kuɗi ba za su kwashe ka wato al'umma gaba ɗaya tana shakka al'umma wani na sukan wani wancan amma shi wannan addinin an sauko shi ne don waɗansu mutane kawai an sauko shi ne na dukkan mutane gaba ɗaya yasa ake duk da'awa ta gyara al'umma ba za ta keɓe waɗansu mutane ba dole a tafi da kowa kuma sarakunan ma mu tafi da su in sun bashi ne ma'anar da'awa ba ta gyara mutum ba ta musu da'awa su gyaru mana in yan sa sun lalace ne ma'anar da'awa ya gyaru da'awa ba yana nufin ta je daji wanda yake mushriki ya zama musulmi kirista zama musulmi ko mushriki ya zama ahlus sunna ba shine da'awa ba da'awa ta gyara komai inda yake ya ɓace duk inda wurin da ya gurɓace da'awa ta zo ta ne ta gyara shi a ce kun ga da'awar dole mu hada da kowane bangare da 'yan siyasa ɗin da sojoji da masu kuɗi da wannan tafiyar da ake yi haka kawai za mu ci nasara da'awa da take ta fita daga wayannan abubuwa to ba za ta fi nasara ba duk wani abu da za mu yi in ba mu haɗa wayan abuwa ba to za mu ci nasara ba wato shi ne ke ƙoƙarin lura da masu da'awa malamai mun ka ƙoƙarin yin ta yadda za mu tafi wato al'umma ka masu mansus wato gini ne wanda yake ɓangaren shi yana ƙarfafa ɓangare amma in mun ce mu tafi mu kaɗai ko malamai su kaɗai wannan tafiya ba za su yi nasara ba sannan haka kuma maudu'in mu na da'awa dole mu kayyade shi yanzu Allah na cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kun ga wannan abubuwa guda uku sune al'amarin da ya kamata mu sa gaba sadaka me yasa dan ana cikin bala'in yunwa da talauci zai yi kai kana da karfi amma baka san in kawaiwaya masu rauni a cikin kasan nan mata da abun nan ya tama da abubuwa da suke cikin bala'i baka sani ba ashe kullum muka kokarin kwaɗaitar da mutane fitarwa suna infaki fi sabilillahi sun ka suna wanda yake an daddani a al'umma sannan ma'aruf ilimin duniya yana da yawa bai da ƙarshe da kuka sani ilimi yana da yawa ba wanda yake iya kewaye ilimin kai ibn taymiya na cewa ba wani mutum makhluk a duniyan nan wanda zai ce ya kewaye da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan mutum to balle ilimin Allah to ilimi yana da faɗi amma in muna tafiyar da al'umma kana tafiyar da al'umma kana so ka gyara al'umma to ya kasance ka taƙaita wannan ilimin zuwa fanni da yake sun san shi ma'aruf da in ka ce ka bayyana duka mutane akwai wasu masu ƙaramin idraki ba su fahimta wannan zai zama musu ne shubaha sai sa ake son aima mutane magana da abin da yake kwakwalwar su za ta ɗauka in ba haka ba hatta za su su karyata Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu tsaya kan abin da mutane suka san shi ne lallashin su akan shi su tafi bari misali muna magana sadaka yanzu yanzu kuna ji a garin nan hakikanin gaskiya ana fitar da zakka masu kuɗin garin nan suna fitar da zakka to amma duk masallacin da kaje akwai wanda yake shakkan cewa sadaka iri a ce uku ce akwai sadaka wanda yake fi sabilillahi neman lada kake ta tsawwa ko kuma hanyar Allah kamar makarantu da abubuwa ne na jihadi akwai kuma sadaka na taimakon fakiri kuma akwai zakka ita wannan zakkan ma wajiba ba a fitar da ita kasan nan to wani hanyoyi muka bi na kokarin tsoratar da mutane da su fitar da haƙƙin Allah wato akan bayin saboda haka in ka zo kana ƙoƙarin koyar da mutane wannan ba za ka samu matsala ba duk masalatan za ka je ba za ka samu matsala ba kuma na Allah za a samu fa'ida wani rana zai fitar da zakka to amma in ka zai ka ɗauko mutane sun taru na masallaci sai ka ɗauko ta matsala mutum ya shigo masallaci ya samu sahu na biyu shin zai fara daga dama ne ko daga bayan liman ɗauko wannan matsalan ka jefa cikin mutane to a nan in suna da wani ilimin cewa daga dama suke yi sai a fara rikici wasu sai daga hagu kaga cikin wato zaman ka ka jefa musu wata matsalan da za ta rikita su alhali ko akwai abubuwa wajibai a wannan wurin da ba sa yi to irin wayannan matsaloli ƙananan shi ya kamata mu malamai da masu du'a su fikire su daga al'umma balle ma in an samu saɓani tsakanin malamai kada su tsananta ciki domin ko in mun tsananta cikin irin wannan matsaloli sai mu ƙara rarrabe al'umma mu ƙara sa wato gaba tsakanin su wato shine da'awan mu ta zama kan abin da yake sananne mutane a abubuwa da suka san shi da ilimi yanzu kirista in ka je kantin shi na sayar da giya kai musulmi ka je ka ɗauki giya za ka sha zai ce maka ya san haramun ne a kanka wato kirista ma ya san wasu abubuwan da musulmi bai kamata yi su ba to balle musulmi wato akwai abin da musulmi a kan su sun san shi to in yan ci kana musu wa'azi ka tafi da su akan wannan abin da suka san mun ga kokarin gudun sababbin matsaloli muna jefa su cikin al'umma dan yawanci sabon matsala ta zo in ma ta zama masarufi ko mustahabi Abdullahi Dauko da yake nuna cewa in ka samu mutane akan wani abu haramun ne amma ukhtilfa fihi wato sabani akwai tsakanin malamai sai ka kai tsanani to balle ma makaruhi ne domin ku mutane matsayin daban-daban ne in ka ce ka dora mutane a matsayi daya zaka wahala dan ba su zama ba kai kuma ka wahala kuma ka wahalar da su saboda haka mun ka takaita wa'azinmu akan abu wanda yake ma'aruf a addini to wa islahin bainan nas da'awar mu kuma da yake mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a yi zama man yu'is minkum fasira ikhtilafan katira wannan sabani guda gani, shi sabani iri iri ashe da'awa ta gaske ingantacciya kullum tana kokarin ne yi sulhu tsakanin mutane duk kungiyar da kan ba ta sa program na sulhu ba kusan ta kauce ba ta cikin wannan ƙungiya mansura dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da malai bayani sahabbai na likiti mai musu sulhu yana cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saka sulhu tsakanin mutane wato barnamij na kungiya ashe duk kungiyar da kaga ita ce kawai take kokarin wane ki wane wane kai kaza wane kaza to ba ta cikin ba ta da alheri duk ikirarin alherin ta tari ba ta da shi domin addinin musulunci nan ya zo ne don ya haɗa mutane amma haɗawansu ne a kan gaskiya kuma wurin kiran mutane a bi shi da yadda mutum zai karba kada kai nishi da yadda za ka kore shi ya ƙi ya bijire kuma ki jin wannan eh, gaskiyar taka a shi kun ga haka dole mu yi muraja a wata musake bi yadda mutane kuma yana da cikin abin da ya kamata mu kula da shi daman shi duk abu mai rai duk abu mai rai yana koyo yana tafiya ya gane ya canja tafiya amma duk abin da yake yana da jumudi wato kawai tafiya yake bai kula da wannan bai cin nasara yana daga cikin abubuwan da ya kamata wato hanyoyin da za mu bi mu haɗa kanmu mu yinka takaita kanmu akan abubuwa muhimmai kamar yanzu wanda ya yi bayani tattalin arziki kasa yana an kwace daga hannunmu mulki an kwace daga hannunmu kai kuma an kwace abinda su ke so su kwace daga hannunmu wannan basirar da ke cikin kan kwakwalwar din nan an kusa a kwace ta a sa ka kai tunanin abinda da su suke so a yi tunani da shi ka fahimta kamar gidan yada labaru da rediyo abubuwan da ake gaya muku a rediyo in ka tashi safe ka ji wannan labaru za ka tashi kwakwalwarka da abin da suke so su amma sai ba shi ne da ka ba ko ka zuwa da kana kokarin kai ma mutane bayani ka hada kansu za su yi amfani su kuma da za su kafan su nuna a'a wancan ɗan fitina ne wannan kaza yake kokolwa ma a ce sai mutum ma ya tsaye da kwakwalwar shi kada ya zai ka ta da ke wasa da kai to a dukule dai muna buƙatar musulmi mu haɗa kan wannan haɗin kan kamar yadda muke kira ba za mu yi haɗin kai ba ne haka kawai mu ba mutane misali irin haɗin kan da ya kamata wato gida ne mutane uku kake so su zauna lafiya mutane uku suna su zauna cikin ɗaki lafiya wannan shi yake da wannan itace wannan kuma a shana kana so su zauna lafiya kuma a cikin daji in kana so su zauna lafiya sai ka ce to mai kananzir ka shigo ɗakin amma ka aje kananzir a waje mai itace ka aje itacen ka a waje mai ashana kuma ka kyasta mana ka wata a waje za su zauna lafiya ko za su zauna ba to amma in kowa shigo da nashi ba, za a yi tsire da su ashe haka ne in muna so mu haɗa kanmu a addini to duk abin da ya bambanta ka da dan uwanka ka aje shi a gefe ka zo da abin da kowa ya yarda da shi wato ne wannan ma'arufin? sai ku zama zauna lafiya amma in kowa ce su ya cije ya rike wannan abin da ya bambanta shi da dan uwan shi ba iya samun wato haɗin kai da ci gaba dan za a iya shigowa ɗakin amma ba za a daɗe ba wuta ga gobara za a iya shigo wannan ɗakin to ashe muna so dole mu sassafta da wato zukatanmu shi wannan haɗuwan kamar yadda na gaya muku wannan sallah azhar da muke jira shi ma wajibi ne to amma wannan abin da ya bambanta ka da dan uwanka in ka duba wannan abin ba wajibi bane bari mu misali da koda yana riƙo masana dan misali zama wajibi ko da yake zuwa ahli sunna nake magana haɗin kanmu amma bari mu dan dariƙa dan dariƙan tijjaniya masana aqida shi cewa jauharatu kamal ko abin nan salatu fati ibada ce wadda aka kawo aka shigo da ita tana da falala da yawa wato bayan addini an riga an kulle babin wahayi kai wannan matsala ce ta aqida amma in ka zo ka tambaye shi mutum ya yi imani da Allah da manzon Allah ya kirke rukunan musulunci biyar zai shiga aljanna sai ce maka zai shiga ba malamin ɗarikan da zai ce ba zai shiga ba don ba kai salatul fati ba za ka shiga wuta zai shiga a za ka shiga aljanna to salatul fati kawai magana falala ce haka na shi da kalle da suke yi me muhimmancin shi wajibi ne sallah ba musu da shi za su ce maka a sai a ce mishi amma ai haɗa kan musulmi wajibi ne farilla ne akan mu duka me yasa za ka zo da wani abun da in ka shigo da shi kana zuwa da shi za ka rage al'umma ba za ka yi hankuri da wannan mustahabbin naka ba akan wajibi wato kullum mukaddama wajibi akan abun da muke gani mustahabbi hatta tsakanin ahalin sunna in ka same suna rikici kan wani ko kabin sallo wannan duk in ka tambaye shi me ya hukuncin wannan abu ba zai ce maka rukuni ne sallah ba ko wajibi zai ce wai sahabu to amma kuma ku yi sahu daya ku yi sallah gaba daya menene wannan wajibi to za a yi ka zo da mustahabbin da zai hana kuma a yi wajibi sai mun kaddama abubuwa wajibai a miyat komai a musulunci yana da abin da yake ya kamata yasa sai mai da'i ya yi kula da irin wayannan abubuwa ya kula da abin da zai raba al'umma da kuma abin da zai hada al'umma ya zama kuma da awai na lallashi ne wayannan mutane da kuke gani mutane mabiya ana wasafa su da ne kamar mai kiwo da tumaki dole bi yana musu a hankali to haka mutane suke haka mabiya suke ana lallashin su ne ana yin su a hankali don su fahimci gaskiya in mun ɗauki wannan manhajin ina ji insha Allah wato za a samu haɗin kai cimma burin eh, da fata kuma Allah zai haɗa kanmu Eh, mu ci gaba da kamar yadda malai ce addu'a don abun ya dogara Allah don ko walau an fakta ma fi fil da jami'an ma Allah subhanahu kullum ba kuɗi ne ko ba tsawatawa bane Allah ne ke yi saboda ka in mun sa Allah gaba da ta tadarru'i zuwa ga Allah da kyautata niyyar mu abu ne mai sauki za ku ga Allah zai iya haɗa zukatan mu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayanin malam dangane da ta'alikin da yayi akan ainihin bayanin da malam Ja'far Mahmud Adam yi, ubangiji Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi muna ƙara bawa jama'a haƙuri kuma don Allah ƙara bayar da goyon baya wurin wato muga al'amarin ya kai ƙarshe kamar yadda aka tsara din don Allah a taimaka kuma kafin a karba tambaya ta farko don Allah ina kira ga yan uwa musulmi duk wanda ya san ya rubuta tambaya ya ji ba a karanta ba don Allah ya yi haƙuri lokacin ne ake dubawa ba wai don tambayar tashi ba ta cancanta a karanta ta ba wato lokacin ake duba don shi kansa ko kuma su kansu malaman a ba su uzuri ya kasance an saisaita abin an yi akan lokaci shi wannan mai takarda ta farko abin da yake magana shine ya ce wato yana ƙara gaisuwa ga dukkan malamai kuma ubangiji ta'ala ya ƙara musu girma Allahumma bayan haka yace a duk duniya babu wani abu da ya kai haduwar malam Ja'far da malam ainihin malam Ahmad Abubakar Mahmud Gumi daɗi a duniya gaba ɗaya yace wannan abu ya fi komai daɗi kuma yace yana buƙatar malam sai dai ban san kowanne a ciki ba yana son malam ya ƙara jawo hankalin jama'a wurin su ɗau hannu irin wannan wurin su dinga tattara jama'a suna fahimtar da su wato a samu waɗansu malamai suna yin bayani wasu su ne musu ta'aliki don a ƙara fahimtar da jama'a mahimmancin haɗa kai haka ban san abin da malam zai ce akan wannan ba assalamu alaikum ina ga maganar da na yada a cikin lantata ya kamata ta kara fito muku da wani abu cewa ba wai a yanzu bane da wannan maganar taro na haɗin kai ta zo muka san juna ko muke da alaka da Dr. Ahmad magana ce ta shekara goma baya ko sama da haka tun lokacin ina karatu a Madina duk da cewa ni ina madina da shi ina ummul qura a makka amma lokaci bayan lokaci ne kan zo makka ko muka hadu a makka bayan na kammala karatu kuma a shekarar 93 dukan na koma dukan je Saudiya saboda waɗansu dalilai ko aikin haji ko umara ko kuma waɗansu tafiye-tafiyen na wani kaina mu duk lokacin da zai mukan sannan kuma shi ya zarce ni a gida su adadi da yawa ko a masallaci ya kuma gabatar ma da karatu a masallaci na to waɗansu lokuta masallaci na na kamsu salawa a gadon kaya da ko masallaci na na juma'a a dorayi a kano to amma waɗansu duk basu san wannan tarihin ba sai suka ɗauka a yanzu ne wannan abin ina jin da haka na faɗi wannan tun ɗazu saboda haka dai yana da muhimmanci ko shakka babu samun haɗuwar kai tsakanin yan uwa ɗaliban ilimi masu wa'azi da faɗakarwa kuma kamar wannan ne abin da ke tsakanina da Dr. Ahmad kamar haka ne tsakanina da dan uwa Malam isa Yunus tare muka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina ko da yake dai ba shekara ɗaya muka je ba na riga shi zuwa amma dai mun haɗa can sannan bayan mun dawo kuma alakar mu ta ci gaba duk lokacin da nan zo yadda za in zo nan Kaduna a gayyace ni lacca sai na sanar da shi wani lokacin ba, idan waɗansu yan unguwar suka gayyace ni lacca da ban sani ba zan ce sai sun mutu kai da ni ban san su ba sai in ya amince ya ce eh ya san su masu himma ne ba mashiriri ba ne sannan in <laughs> haka da zama Allah kuma ko wancan zuwan da na yi wannan masallacin da wannan masallacin wannan ne zuwa na biyu wancan lokacin ma tare muka zo da shi da kuma waɗansu wurare da na sha zuwa lacca to haka idan na je a Maiduguri ma kusan ɗalibai ilimi tare muke da su haka kuma idan na je Bauchi kusan herkwata ta gabatar da al'amura na aboci shine masallacin juma'a na gwallaga wanda shine masallacin kungiyar izala duk da cewa waɗansu su ce ina adawa da izala wannan shine babban mamakin na fara zuwa bauchi zuwa na yau da gobe tun shekarar 1998 lokacin da na yi aure a can yanzu to duk wata ina bauchi mutum da na je bauchi muke da alaka da shugabannin izala da malamai da almajirai kuma har zuwa yanzu haka ne asali ma lokacin da aka kammala masallacin gwalla gadi ina Kano lokacin da aka kammala sabon masallaci da zuma amma suka matsa cewa ni zan zo in bude masallacin ba wai biki aka yi da hidimar budewa ba daga Kano na bar abin da nake da je har aka bude masallacin da ni duk da cewa ina adawa da izala <laughs> a cewar waɗansu to ina so da in fahimtar da yan uwa cewa akwai mahimmancin samuwar haɗin kai tsakankanin yan uwa ɗaliban ilimi kuma a ga suna yin waɗansu ababai tare a fili na zahiri wannan ta sa mukan yi ƙoƙarin faruwar haka a Kano ko da taron jiya idan kun lura tare muka zo gaba ɗaya daga Kano ni da sauran yan uwa su malam Abdulwahab malam Abba Adam Koki malam Aminu Daurawa malam Muhammad bin Usman da sauran yan uwa da muka zo daga Kano tare muka haɗu muka yi mitin tare muka haɗu muka zo gaba ɗaya wajen tara to haka gaskiya muke mukan yi kokarin abubuwan mu ko wani mataki zamu ɗauka wani lokaci a can a Kano har ma muka yi canji na masallatan juma'a wata rana kawai ba ai aune ba sai a ganna masallacin bin Usman da nake hudu shi kuma yana masallaci na da hudu ba wani a masallacin wannan wani a masallacin wancan muna da masallatai kamar bakwai zuwa takwas na ahlus sunna muka akwai lokacin da za mu yi mako biyar wannan limamin a wancan masallacin wancan har sai mun zagaye dukkan masallatai gaba ɗaya mukan yi kokarin haka ko mukan so a ce yan uwa sun samu nan kuma in wani abu ya faru a ƙasa wanda ya shafi siyasa na matakin Najeriya ko na matakin jiha mukan taru mu yi idan mu yi hudu ba iri daya mu yi salon hudu ba iri daya ko idan ka je ka jita eh, irin wanda mai dumi idan mai dumi ake so a ji in ma dai caji za a yi caji da wani lokaci sai an yi sai an sa hayaki sannan wanda yake cikin kogo zai fito dan hayaki da na kogo to kuma wanda akwai bukatar sa a nan Kaduna akwai bukatar sa ko ina wani lokacin akan samu wani bangare na kasawa tsakankanin yan uwa malamai wani kowa ya yake a masallacin su sai gaba ya san haduwa da wani wannan kuskure dan almar'u um, qalilun bi mufradihi lakinnahu kathirun bi ikhwani dan adam shi kadai shi kadai ne zai zama kadan amma in yana tare da yan uwansa zai zama da yawa manzo Allah ya ce shedan ya fi bin kai farauce ka in kai ɗaya ne amma in kuka zama ku biyu to ka fi masa nisa to haka in kun zama ku uku to kun ƙara masa nisa wannan hadisi ne na manzo Allah duk lokacin da kuke ku biyu ko uku to kun fi wa shedan nisa sama da in kana kai kadai da sauransu saboda idan kana kai kadai yawanci almajiranka sun fi zuga ka su faɗa maka abin da ba kai ba shi bane ba amma in kana tare da yan uwanka ji wannan wannan ya ji ka wanda ya ji ka wanda ya ji ka sai ga an samu abin nan Allah tabbatar da mu kan wannan tsari sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam menene hukuncin ahalin sunnar da suke sukar wannan kira wato kiran cewa a zo a haɗa kan al'ummar musulmi kuma mai ya kamata ga ɗalibansu ta yi kila malamai ne kenan to me ya kamata ga ɗalibansu su yi idan suka ji suna irin wannan suka a hakikanin gaskiya zan yi shakka a ce a halin suna ko su soki haɗin kai sai dai ko halin suna ba zai soki haɗin kai ba sai dai ko ya zargi kamar yadda malam ya faɗa da su cewa na jira kowa zargin kowa kowa bai yi da kowa ba to ina ganin kuma a nan gurin abin da ya kamata mu yi wa juna shine kyautata wa juna da su lokacin da wani dan uwan mu ya farar da wani yunkuri to mu kyautata masa zato mu ba shi goyon baya da haɗin kai da sauransu zan faɗa muku gaskiya lokacin da wannan yankuri ya taso mu dinnan a Kano an same mu da bayanai daban-daban cewa wannan yankuri ga abin da ake so a yi ga abin da ake so a yi amma dai mu muka ce mu mutane ne masu hankali da tunanin mu kuma Dr. Ahmad kafin wannan magana aboki ne a wurinmu saboda haka muna da damar mu sadu da shi ko ta waya ko mutum da mutum mu zauna mu ji yadda gindin zance yake da haka menene za mu tsaya mu gino akan abin da wani zai ce an ce an ce sun ce da sauransu saboda haka ina ga wannan yana da kyau duk wani zargi da wani yake da shi to sai ya samu wanda abin ya shafa ya ce wai haka ne ko ba haka bane ba shi sai ya masa bayanin cewa haka din ne ko ba haka bane sannan yadda kake jin cewa za ka yi wa Dr. Ahmad zargi cewa eh wannan yunkuri kaza ne ah shi dan adam ne shi ba zai maka zargin ba in yana so in kai masa ɗaya shi ma zai iya maka ɗari in kai mun zargi ne da nake san haɗin kai cewa dan kaza ne to kai da kake haɗin kai ne ma sai ce wani ne ya saye ka kake haɗin kai ni ma shi dan ba zai kama wannan tunanin ba amma idan wannan tunanin yazo sai in yi isti'aza baka uzuri cewa a'udhu billahi kila baka fahimta bane ba wani bane ya saye ka ba wani bane ya tsora ka ko da shi dan zai kawo mun wannan zan yi kokarin yi isti'aza sai dai kuma in ya bayyana gare ni a fili ina da hujjoji kaga babu yadda na iya to da haka kuma ɗazu nake cewa su almajirai su yi rabbin da'awa kai tsaye da nassi na shari'a ba da mutane ba kar kai wa abu mutum da'a kawai ta gaba ɗaya tunda wani ya faɗa shi kenan wa ana illa min gwazayi ta in gawad gawaitu wa in tashir guzayya ta arsudi ba haka ba ke ba a cewa kawai ina tare da wani in ya shiryu in shiryu in ya bata ne bayan bata a'a wannan ya zama usulubi na jahiliya kamar yadda wancan balarabe ke cewa wa man ana illa min guzayyat illa min guzayyat in gawar gawaito in tarshir guzayyatu arsidi wato ni ina tare da guzayya in ta halaka in halaka in ta shiri in shiri ba haka ake ba wannan usulubi ne na jahiliya na mutanen jahiliya wanda ke la yasaluna akahum hina yaldibuhum fil naibati ala ma qala burhana in dan uwansa ya tsoka na fada ba sa tambaye shi yana da gaskiya ko babu a'a kawai za je sai an tare fada bayan an mutu sai a tambaye shi wai da me ya hada fada tunda da nasu ne kawai shikenan za a tafi wanda ba wannan uslubi ne na mutanen jahiliya idan dan uwa na tsokaro fada sai in tambaye shi ya aka yi ba zan shiga kawai ha kawai dan kawai na dan uwa na tambaye shi zan yi inji ina yake da gaskiya ina ne baya da gaskiya in baya da gaskiya an tabbatar mishi shi da gaskiyarsa in ba waɗancan hakuri ko in ji sulhu ko in biya diya kan abin da ya lalata ko ursul jinayat da sauransu amma ha kawai in shiga in yi kasada sai bayan an riga an yi jina jina sannan in rika tambaye shi wai me ya faru wannan wannan ba daidai bane ba to haka ko malami na ne kowa ya tsokano faɗa sai in tambaye shi ya ake ciki ai mun bayani dan in gamsu ya san cewa lokacin da nake bi ba shi nake bi dan bala'ika baya tambaya ta shi a cikin kabari ana tambaya ta ne ma rabbuka man rabbuka wa ma wa man nabiyuka waɗannan ababe guda uku za a tambaye ni ba a tambaya ta wane ne malamin ka dan malamin shi ma na karkashin nafsi ne na shari'a idan na bi shi wajen bin nafsi to shikenan inna mata'atu fil ma'ruf kamar da manzo Allah faɗa ana yin da'a cikin abin da ya dace da daidai Allah mana gaban ka eh kada mu tsawaita sama da kima tambaya wannan wato akan shi malam dokto ne wani ɗan uwa yake cewa to Allah shiga ta malam da maganar neman haɗa kai ake yi kamar yadda muka ga an tsara ainihin wannan taro kuma ya gudana ka samu halartowa malam Ja'far ya halarto tare da waɗansu malamai da muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba to wace irin gudunmawa za ka bada wane kuma irin ƙoƙari za ka yi wurin ganin ka yi wa gwamna makarfi don dangane da shekarar da ta shuɗe ko kuma bana akwai waɗansu 'yan uwa musulmi daga waɗansu ɓangarori daban-daban da suka yi ƙoƙarin ganin a sheik jafar mahmud adam ya taso daga maiduguri ya dawo garin kaduna domin ya dinga gudanar da tafsiri kuma lokacin tafsirin nan bai ci karo da lokacin tafsirin da kake yi ba lokacin tafsirin da muka ji bayanin zai yi shine da daddare kai kuma naka kana yi da yamma to amma daga baya sai muka ji gwamnan Kaduna ya soke ya ce bai yadda ba to yanzu malam tun daga shi ka zo wani irin kokari za ka yi wani irin kalubalantar shi kan shi gwamnan za ka yi akan wannan wato kamar yadda na ce wato yanzu marhalar da muke ciki marhala ce ta abin da ake kira sulhu bainan nasu sulhu bainan nas ko in da ka fahimci bayani na na farko wannan sulhun ba wai tsakanin malamai kadai ba su ma shi gwamnan ba musulmi bane musulmi ne ai ba a ba bane muna kokarin shi ma ya zo ya ji ta farke a yi aiki tare haka kuma duk sarakuna da masu kuɗi da 'yan siyasa akwai sanato aruwa da suka kulle masallaci abin eh, tafsiri suka gayyace ni kuma na ji waɗan siyasa ba ne kuma yana da jami'a amma duk da haka tun qur'ani ake karantawa gidan shi ake tafsiri wajibi ne nima in je taimake shi in taimake shi alheri haka inda za a samu general ya bude tafsiri a gidan shi zan je in taimake shi wato kokarin muke mu haɗa al'umma gaba ɗaya mu dinke tafiyar mu ta zama to in na samu yanzu kamar rashin jituwa tsakanin gwamna da shek jafar abin da nake yi yanzu kuma in ce a'a kowa ya je makamin shi maganar sulwa ke za a iya tafiyar da abin nan da shi da gwamna a tafi ai aiki gaba daya mun yadda zai amfani mu saboda haka duk abin da yake maslaha gare mu sai a bi shi a yi shek jafar ko bin da yi wa'azi duk alhamdulillah gashi ma talabijin ana abin nan bai tsamani wani abu zai rage mishi ba ko ina ya zince ba ba zai rage komai ba ai wa'azi gaskiyar da kake faɗa ne ba wurin da ka faɗe ta ba saboda haka ba matsala a cikin wannan abu kada kuma kuma da shi abin nan har ma akwai rashin jituwa abin da ya kamata mu yi shi ne mu kusantar da su gaba ɗaya mu za mu ya haɗa kan mu mu yi aiki gaba ɗaya su gwamnoni na fiye gani su ma suna buƙatan wato a kusance su a lurar da su akan ka nisance su su zama kuma makamin makiyanka wato irin haka tafiya aka samu a saudi arabia allah iya kare wannan kasan don masu hukunci da malamai suka yi irin wannan a matakaiya saboda ka da allah ya kawo arziki a kasan malamai abinda suka iya sun a yanzu jami'in da muka je ya je majini ni na je umar a makka inda ba malamai a saudi arabia akan manhaji na sunna na gaske da kudin nan da ke kasan nan abinda za ka zo ka samu a kasan daga sinima sai abubuwan alfasha da banna koko da malaman sun zama sun tsabbace kansu ba ruwansu da masu hukunci to allah kaɗai ya san irin bannar da za ta yi wa wannan kasa amma malaman sai suka kusanci masu mulki, domin ko da za a yi bannan ba za ta zama kamar in suna da rarrabe ba to wannan haka manhajin dole mu ɗauke shi a nan in malamin ba zai iya zama gwamnan ba to amma malamin ya yi ƙoƙarin ya yi asiri a gwamna don maslahar ta shi haka akan ya tsabbace domin shi gwamna shi kuma labudda in dai gaskiya da adalci zai yi a ƙasa labud ya nemi malami ashe in gwamna shi kuma ba zai iya zama malami ba sai ya kusanci ne malami wato kafafa juna dan ilimi shi kadai zai yi kuma mulki shi kadai zai yi sai sun haɗu ashe yanzu muna mahalan sulhu ne duk inda musulmi yake a kokarin ya dawo gaskiya saboda haka ku cire a kanku mun zo mu yaƙi mutane a'a mun zo mu yi sulhu kan mutane amma su bi tafarkin gaskiya ku ɗauki wannan sabon program wancan program da aka yi ku goge shi maganar sulhu ne don kowa in ya ce shi musulmi ne wato kabil da kare gaskiya to mu ɗauki wannan manhajin maimakon manhajin sahabi a wani kirista ya musulunta sai ce mun da ya musulunta sai ce ya abun nan bature abun da ya lura duk ƙasashen turawa gaba ɗaya ba inda za ka je kurkuku ka samu pastor ko reverend father an kama shi an kulle shi don addinin shi sai din ya sata amma don addinin shi an kama shi an kulle ya ce babu ya ce ka duba wannan wasa da ake chess wasan chess akwai sarki da sarauniya a gefen su akwai abin da ake kira bishop wasa ce ta yaƙi wato suna yaƙi har da bishop su wato turawa sun iya amfani da addinin su suna yaƙi amma mun ka zo ƙasashen musulmi ka je eh, kurkuku ka gani malamai nawa ne a ciki a ƙasashen larabawa wato malaman eh, sarakunan mu sai a raunata su da malamai sun ka faɗa da malamai alhali ko ya kamata ne a haɗa a yi tafiya gaba ɗaya so yanzu maganan mu haɗu kowa ya dawo a yi tafiya gaba ɗaya ta shiga gida ka ga miji na faɗa da matar shi ba wai za ka je ɓangaren kai namiji ne ka ce Eh, ka taimake shi ya murkushe matar bane a'a sulhu ka yi ko ka taimake mata ta murkushe miji a'a sulhu muke so a yi so muna kokarin yanzu sulhu ne tsakanin malaman wanda suka rike gaskiya don wanda suka faɗi gaskiya shugabanni na tsari tsari da ita da su kuma shugabannin muna so a yi sulhu kullum muna da mafita duk musulmai ne mu kowa na kuskure amma in mun haɗa kanmu za mu taimaki juna eh. ah, ina ga zan ce wani abu dan sai zan to wannan mun rufe wannan malaf din wannan fayil din gaba ɗayan Abin abinda zan faɗa shi ne na san cewa lokacin da wannan abu ya faru mutane da dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama bi hakkan abu ba ko da gaskiya ko ta hanyar barda ko wanda zai danganta abin da gwamnati a kuma waɗanda suka danganta abin da shi kanshi Dr. Ahmad kuma na to a nan gurin da ke so in ce a hakikanin gaskiya lokacin da ba na farko dai ba wannan da ya karo na farko da aka taba nema in zo kaduna in yi karatu ba tun kusan shekaru biyar ko shida an sha neman in zo kaduna asalin bukatar ta in zo ne duk wata in sa wani littafi da zamu rika yi an nemi wannan a masallacin wafro an nemi wannan a masallacin katuru road an nemi wannan a waɗansu masallatan waɗanda ba zan iya abin da ba mutanen barnawa ma sun nemi wannan to amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba ni kuma na kasa ansa wannan bukata saboda zuwa duk wata wata abu ne mai wahala na riga na san nauyin abincin da na rika zuwa bauchi duk wata har tsawon shekaru biyar ko shida a jere na ga yadda na ji a jikina saboda haka kuma zo in dora wannan a kaduna a wannan lokaci ma wancan na bauchin ban yanke ba to sai na kasa amma su koma su neman ba su daina ba har kuma wannan batun tafsiri ta zo da batun tafsiri ta zo akwai wata magana da dokta ya je suna da muhimmanci amma waɗansu suka kasa fahimtar shi a wajen taro cewa duk inda za ka yi wa'azi ko ka faɗakar goyon bayan shugaba ko jami'ai yana da muhimmanci matukar shugaba musulmi ne sai ka ba shi kimarsa na cewa ya amince a yi lokacin da maganar tafsir ta taso a masallacin maiduguri road yana daga cikin abin da na faɗawa waɗanda abin ya shafa cewa to tun da masallaci ne wanda yake da alaƙa da jama'a su dole sarkin musulmi ya amince in bai amince ba zai wahala yin iya zuwa Allah ya sa limamin masallacin ya haka yana nan tare da mu malam dahir muhammad awal abubakar sannan kuma idan jama'atu idan wanda idan an samu amincewa mai martaba sarkin musulmi dole kuma in samu rubutacciyar takarda daga jama'atu rasul islam sannan idan an samu wannan duk wannan bai wadatar ba abin da zai kara goya wannan baya ne a samu amincewar gwamnan jihar Kaduna tunda jihar sa ce shine chief security a jihar ko ba haka ba to waɗannan ababai da samun kuma tsayayyun mutane akan gudanar tafsirin su ne na faɗa a matsayin sharuɗa duk fa bayan an samu wannan kila da wani abu na biyowa baya wannan azumi shine shekara ta goma sha biyu da nake tafsiri a Maiduguri abu ne mai ba mai sauki ba su su iya amincewa in taso daga Maiduguri kila a wannan lokacin in ce to kuma su mutanen Kaduna su je su tuntuɓi mutanen Maiduguri su san amince ko ba su amince ba kaga wannan wani wani abu ne ba gaggare ba to cikin ikon Allah wani tudu aka dai wani gangare aka hau har ya kasance saboda wani dalili dai gwamna bai gamsu da dalilan da aka ba shi ba saboda haka dai na ce to kaga nan ba za a iya yin abu ba bayan gwamnati ba ta sami ba a samu amincewar gwamnati ba saboda dalilan tsaro saboda haka dole aka tsaya a nan gurin to cikin ikon Allah um, na jimi da gurin na yi duk da haka na duk shekara tun da na fara zuwa mai Maiduguri a 1994 duk shekara dukan je na da nufin wanda ita ce shekarar karshe ba zan sake zuwa ba amma a sake samun bukata da matsatsi mai yawa bana sai Allah ya sa Supreme Council for Shari'a sun shiga cikin magana dan bana na yanke cewa da na je Maiduguri na je ke ima na gaji zan dawo ko dai in ya zama na a Kano in yi tafsiri ko in koma wurai mahaifata dai dukkan shirye-shirye akan haka kuma na sanya mutane a cikin waɗanda za su taimaka min yakin Allah sa malam nafi babu Ahmad na ciki malam Abdulhab na ciki malam Abba Adam Koki na ciki Dr. Ibrahim Dafi Ahmad na ciki da malam Yakub Musa da sauran uwa su suka yi gabi suka je Maiduguri sun san zaman da suka yi da jami'an gwamnati na jihar Borno <laughs> da shi shi Alhaji Muhammad Indimi tun wajen karfe goma na dare har wajen karfe biyu na dare aka yi ta kaiwa ruwa rana akan cewa su fa akan janye wannan tafsiri ba za su yi ba tsakani da Allah kaga wani abu ne wanda yake a matsayinka na mai da'awa kakan kai wani matsayi da ba ba ka da wani abu naka sai abin da sauran ƴan uwa mashawarta kamar yadda malam ji ta jaddada mabda'ina wa amruhum shura bainahum mutum zai kai matsayin yadda sai abin da ƴan uwa suka yanke shawara kai na inda ya kamata a yi tafsirin nan kuma maslaha ake kallo tafsirin nan an yi shi a guri amma jama'a sun ganin shi a Kaduna kamar a Kaduna aka yi da ana sawa da yayi TV da kuma wasu kuma kuma labarai irin yadda aka yi ta sawa a Kano da Katsina da kuma Bauchi har jamhuriyar Benin da Togo do an yi trash to kaga wannan wani abu ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala kuma na goyi baya ɗari bisa ɗari na maganar da dan uwa na Aminu na Dr. Ahmad ya cewa magana ce ce ana neman sulhu a buɗe ga kowa da kowa a cikin wannan tafiya ta kokarin dawo da martabar musulmi da musulunci a Najeriya ba wani mutum da za a ce babu shi a muna da buƙatar 'yan siyasa musulmi masu kishin addini muna da bukatar gwamnoni muna da bukatar ministoci muna da bukatar kowa da kowa sai wanda ya ce ba zai yi ba amma kowane mutum ana da bukatar haɗin kai saboda haka babu wani mutum da muke rike da shi a zuci dangane da wata matsaya da ya taɓa tsayawa a kai a baya komai yadda yake ganin ta fusata mu kuma muke jin ta fusata mu ba mu da rike da wannan mutum a wannan matsaya ta fatan mu wace irin gudunmawa da goyon baya zai ba mu daga gobe jibiga ta akan wannan sabon fayil da muka bude wannan shi abin da nake so in rufe wannan fayil da shi kar wanda ya ƙara tambaya dangane da tafsirin Kaduna wani tudu aka kai wani tudu aka gangaro wassalamu alaikum to insha Allah akai ababe kamar guda biyu sai mu tsayar da sallah gaskiya akwai wata tambaya ta ƙarshe ba bayani bane dogo wani dan uwa ne yake cewa wai shin malam Ahmad yanzu idan ka tafi kuma wani shugaba zamu bi abin da ya faɗa kenan malam ba zai tafi ba har sai kun ji sanarwa a rediyo ta wato shawarar da da wato wakilin mai martaba sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi ya turo jiya wajen ta. cewa za a zaɓi wakilai daga can ɓangaren da wakilai daga nan ɓangaren da waɗansu wakilai na tsakiya waɗanda za a ba su wannan assignment na wannan ƙoƙarin haɗin kai kuma a ba su tsawon wata uku malam ba zai tafi birnin ƙasa ƙasar ba har sai an karanta sunayen waɗannan mutane a gidan rediyo waɗanda za a ce lallai amanar wannan tafiya tana hannunsu kuma kun ga in ya tafi ba ta tafi da ba duk lokacin da ake da bukatar shi za a yi waya a ce lallai lallai ya zo fa tun da tsarin karatun da yake kai ba tsarin karatu ne na shiga aji ba rubutu ne saboda haka akwai koyaushe zai iya neman biza ya shigo Najeriya kuma ya koma sati ɗaya sati biyu don wannan aiki dan haka na tabbatar insha Allah ba zai bar nan kasa ba sai an karanta waɗannan sunaye da za ku ji illa iyaka kuma waɗannan mutane da za a ambata sai a ba su haɗin kai su kuma su san cewa amana ce za a danka a hannun su ta jama'a wanda za a ba su lokaci kayyadajje akwai wani dan uwa da ya rubuta wani takardar cewa wai ya lura cewa na kyale Najeriya ta tsakiya kamar jihar Nasarawa da jihar Filato ba na yawan zuwa da jihar Benue insha Allah akwai gaita da aka yi min jihar Benue kwana kwanan nan kuma zan je kila kuma zan bi ta kefi amma dai ban riga na sa rana ba in na sa rana kuma zaka je insha Allah akwai um, sakatare na kwamitin shari'a na kasan nan gaba daya alhaji da zai dan yi takaitaccen bayani akwai uh, malam isa yunus da aka ce muni